لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون جنات المأوى نزلا بما كانوا يعملون وأما الذين فسقوا فمأواهم النار ومن ظلم ممن ذكر بآيات ربه ثم أعرض عنها ونسي ما قدمت ومن ظلم ممن ذكر بآيات ربه فأعرض عنها إنا من المجرمين منتقمون ولقد آتينا موسى الكتاب فلا تكن في مرية من لقائه وجعلناه هدى لبني إسرائيل وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون إن ربك هو يفصل بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون أفلم يهد لهم كما لكنا من قبلهم من القرون يمشون في مساكنهم إن في ذلك لآيات أفلا يسمعون أولم يروا أنا نسوق الماء إلى الأرض الجرز ثم نخرج به زرعا ثم نخرج به زرعا تأكل منه أنعامهم وأنفسهم أفلا يبصرون ويقولون متى هذا الفتح إن كنتم صادقين قل يوم الفتح لا ينفع الذين كفروا إيمانهم ولا هم ينظرون فأعرض عنهم وانتظر إنهم منتظرون الحمد لله نحمده ونصر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 ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطيء الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد وشر الأمور مقدساتها وكل مقدسة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار alaikum wa rahmatullahi wa barakatu. yau talata 23 ga watan ramadan hijira na da shekara 1437 ya dace da 28 ga watan 6 shekara ta 2016 za dai mu ƙara ƙoƙari mu ga cewa mun ci gaba da tafsiri daga aya ta 4 ta suratu yunusa har je zuwa inda Allah maɗaukaki ya sauwaka muna roƙon Allah tabaraka wa ta'ala ya ba mu lada akan niyoyinmu wannan karatu yana ɗauke da bayani akan cewa tsantsani wato shine mafi alkhairi na addini ga musulmi jiya mun dakata ga aya ta hudu inda Allah madaukaki ya ce ilaihi marji'ukum jami'a ilaihi marji'ukum جميعا وعد الله حقا إنه يبدأ الخلق ثم يعيده ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات بالقسط والذين كفروا لهم شراب من حميم وعذاب أليم بما كانوا يكفرون إليه مرجعكم جميعا wato makomarku ya ku mutane tana ga Allah baki ɗayanku Allah ka kyauta ta ƙarshen wa'adallahi haƙƙa wannan alkawari ne na Allah kuma alkawari ne na gaskiya wato Allah madaukaki yayi alkawari sai ya tattara mutane a wuri guda wa'adallahi haqqan yana daukan fasara biyu ko dai alkawari na Allah gaskiya ne ko kuma alkawari ne na Allah wajibi ne a kansa ya cika innahu yabda'u khalqa thumma yu'iduhu Allah shi yake fara halitta sannan kuma yana sake maimaita shi haka ya gaya mana dalili da zai samu yadda cewar zai iya ta da mu a kiyama saboda haimun gani yana faru halitta kuma yana sake maimaita muna gani ai wannan hujja ce guda daga cikin hujjoji guda takwas waɗanda Allah ya tabbatar a cikin alkur'ani kan cewa zai ta da ɗan adam a lahira mun yi bayanin waɗannan hujjoji a suratul al'amur. me ya hikimar da ta sa za a tada mutane a lahira me yasa liyajzi ladina amanu wa amilu salihati bil qist saboda Allah ya saka ma waɗanda suka yi imani da waɗanda suka yi ayyuka na kwarai a saka musu bisa adalci saboda aikin da suka yi na kwarai ya samu sakayya ta kwarai ko walladhina kafaru lahum sharabun min hamimin waɗanda suka kafirce kuma suna da wata wato wani abin sha na tafasasshen ruwa wa azabun alimun da kuma wata azaba mai raɗaɗi ma kanu yakfuruna saboda kafircewa da suka kasance suna yi a duniya Wata wannan ita ce hikimar tashi a lahira hikimar ta da mutane a kiyama shine a yi sakayya aya ta gaba هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا وقدره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب ما خلق الله ذلك إلا بالحق نفصل الآيات لقوم يعلمون huwa alladhi ja'ala shamsa diya'an Allah shine wanda ya sanya muku rana mai haske mai kuna wal qamara nuran ya saka muku wata mai haske mara ƙuna. wa qaddarahu kuma Allah ya ƙaddara masa yana da masaukai da ta'lamu adada sinina wal don ku san yawan shekaru da kuma lissafi wato Allah ya sauwake mana halittar rana da wata saboda ya taimaka mana wajen lissafi ma khalaqa Allahu zalika illa bil haqq Allah bai halittan haka ba sai don gaskiya ba wasa bane kawai shi kafiri shi yake ganin cewa halittun nan da do aka yi an yi su ne don ya yi sharholiya ya ji daɗi amma kai mai imani kai ka sani allah maɗaukaki bai yi waɗannan halittu haka nan kurum ba ba haka kurun ba ne ai kaga mu suke wa aiki su haska mana su haska mana gari da rana wata ya haska mana gari da daddare duk dai sauki ga dan adam to haka kurum Allah bai yi ba sai don gaskiya yufassilu al-ayati liqaumin ya'lamun Allah yana bayanin ayoyi daki daki ga mutane da ke da sani mutane da ke da ilimi za su gane Allah ka samu iya ganewa wato annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi wani bayani game da wannan aya bayanin na hikima wanda ya zo cikin hadisi na 23 arba'una hadis na al'imamun nawawi wato hadisin abu malikin al'ashari al-haris bin azim annabi sallallahu alaihi wasallam kaga allah ya ce likaumin ya alamu ga mutane da ke da ilimi wato idan kana da ilimi kana sa lura ga ayoyin alkur'ani kana sa lura ga halittun allah akwai wani ilimi na musamman wanda allah ya sa a ciki sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya buga mana misali da addinin musulunci da wannan aya a wannan hadisin ya ce assalatu nurun wasadaqatu burhanun wasabru diyaw kun ga wato annabi ya bamu misali da yanda halittun Allah suke zama ilimi suke zama abin lura ga masu ilimi annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce eh, sallah haske ne wani irin haske nurun irin na wata babu kuna haka ne ko amma a fa haƙuri biyahun haske ne irin nawa irin na rana yana da mai. yana da kuna kaga manzon Allah ya yi amfani da wannan ya karantar da mu wani ilimi cewar Allah madaukaki li ya halamu wannan abin lura ne ga masu ilimi manzon Allah sai ya ciro ilimi jikinsa sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sallah haske ne mara kuna hakuri haske ne mai kuna wato hakuri yana kama da hasken rana amma sallah kuma fa haskenta yana kama da hasken wata ba shi da kuna ibn al-usaimin a littafin riyadu salihin sharhin riyadu salihin ya yi sharhin wannan hadisi wato asali hadisin yana sahihu muslim kitabu tahara babu da wudu hadisin 223 yace alfarqu bainan nuri fi salati wa diya'i fi safri bambancin da ke ga haske na sallah da haske na hakuri, bambancin da ke tsakaninsu shine bambancin hasken da ya zo a cikin wannan aya annabuya a fi sabri haske da ke tare da haƙuri mashubun bi harara wannan hasken yana tare da kuna akwai zafi tare da shi ma fi zalika min at-ta'b qalbi wal badani fi ba'd al-ahyan saboda dole ne zuciyarka sai ka wahalar da ita kafin ka daure an ce hakuri akwai zafi zafin shine dauri da kake kana wato tirjewa kana kokarin danne zuciyarka ka mallaki gababunka yanda sai dai ka sai haɗiye wannan damuwar da ta same ka so kaga akwai zafi ke. ba kowa yake haka ba wannan ya zo kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya bada misali da sallah kuma ya ce ita haske ne amma hasken ba shi da kuna kuma babu shakka haka ne hasken sallah haske ne da ba shi da kuna haske ne da yake zuciyar mutum haske ne da yake fuskar mutum haske ne da yake tabbata a kabarin mutum haske ne da mutum yake samu a tashin kiyama hasken sallah ba shi da kuna shi ya sa malamai ke cewa aksarun nasi nuran fil wujuhi aksaruhum salatan mutumin da ya fi haske a fuskarsa to za ka samu ya fi jama'a tashi cikin dare ya yi ibada duk wanda ke kokarin tashi cikin dare ya yi ibada to Allah madaukaki zai sa mar haske a fuskar shi mm, wannan ya zo cikin hadisai babu shakka annabi sallallahu alaihi wasallam akwai hadisin abdullah bin amr yana cewa man hafaza alaiha kanat lahu nuran wa burhanan wa najatan yawmal qiyamah idan mutum ya tsara sallah to sallah za ta zama masa haske za ta zama masa hujja za ta zama masa dalilin tsira a ranar kiyama ومن لم يحافظ عليها لم يكن له نور ولا برهان ولا برهان أو لم يكن له نورا ولا برهانا ولا نجاة idan mutum bai tsara sallah ba fa bai samu haske a lahira bai samu wata hujja na tsira saboda haka zai tashi tare da karuna da fir'auna da hamana wannan hadisin malamai sun yi tare amma babu shakka akwai waɗanda suka inganta shi akwai malaman da suke ganin hadisin ya inganta to amma hakuri na eh, haske da ke tare da hakuri fa yana da kuna saboda aka yi sa ladansa ba a kirga shi haske da ke tare da hakuri ya fi haske wanda Allah maɗaukake magana a siffanta sallah domin shi wannan haske wato ta wajen sakamako kenan shi wannan haske na hakuri wanda mazan Allah ya ba da misali gare shi ladansa ba shi da iyaka li'anna fihi mashaqqatun kabira saboda akwai wahala sosai kafin ka samu damar yin hakuri din shi yasa a suratul zumar aya ta goma Allah madaukake ce kul ya ibadil ladzina amanu ittaqu rabbakum qul ya ibadil ladzina amanu ittaqu rabbakum للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة وأرض الله واسعة إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب Allah yana magana a kan masu haƙuri kaga ladansu da faɗa wannan misali ne muka bada da wannan aya ta goma ta suratul zumar inna ma yuwaffa sabiruna ajrahum bighairi hisab masu haƙuri ne kadai ake ba su ladan su babu lissafi in ji Allah masu haƙuri ne kadai ake ba su ladan su babu lissafi amma wani irin haske suke tare da shi haske ne mai kuna shi yasa ladan su yafi yawa alfarku bainan nuri fi salati wa diya fi sabri biya a fi sabri mashubun bi harara lima fi zalika min ta'abil qalbi wal badani fi ba'd al ahyan to amma da yake kowane haske ne kamar yadda Allah ya bada misali da wannan aya da muka karanta suratu yunusa haske na rana haske na wata duk ni'ima ne ga 'yan adam ko to wanne ne hasken da ya zama sunna kawai ka yi abin nan kaga hasken sallah farilla ne ka nema ko farilla ne hasken haƙuri fa shi ma farilla ne babu wani haske daga cikinsu wanda aka ce ma sunna ne wajibi ne kamar yadda ibn al-qayyim yayi magana cikin madarijus salikin yana mujallar na biyu shafi na 152 as-sabr wajibun bi ijma'i al-umma hakuri tilas ne duk malaman sunna sun yi ittifaki amma hakurin iri biyar ne hakuri yana kan daban-daban har kashi biyar hakurin da ya zama tilas akan musulmi shine kai hakuri ka bi Allah kai hakuri ka bar haram dole ne ina aka ce sallah azumi yana da wahala dole sai ka yi haƙuri wannan haƙurin dole ne a kanka ba wai ya kamata ba ne sallafa dole ne ba ya kamata ba ne dole ka yi haƙuri ka daure ma wahalar sallah ka yi ta to haka nan musibu waɗanda ba kai ka jawo makanka ba shi ma dole ka yi haƙuri idan ba ka jawo makanka wata musiba ba ta same ka ciwon kai mura misali inda nake fama da shi yanzu in ce ba zan yi haƙuri ba ni ma na saba ma Allah abinda baka ja ma kanka ba sai ya zo ya same ka kai haƙuri akan shi dole ne idan musiba ta auka ma a dukiya musiba ta auka ma a jikinka dole ne kai haƙuri saboda haka yasa ibada gaba ɗayanta dole sai yi hakuri ka yi ta wannan shine abinda Allah ya faɗa mana a suratu maryam aya ta 65 رب السماوات والأرض وما بينهما رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا رب السماوات والأرض الله شيني مهلكين سمي وما شيني مهلكين قسا وما بينهما شيني مهلكين دك أبين دكي سكان سمي دكسا أنجمه wato duk abin da ka sani da wanda baka sani ba ma Allah shi ya halice shi sai ya ce fa'budu don haka ka bauta ma wannan din shi Allah ka bauta mishi wastabir li ibadati kuma ka yi haƙuri wajen bautansa din kaga wannan umarni ne daga Allah don haka yasa haƙuri akan ibada dole ne ya samu umarnin Allah subhanahu a suratu hafa. aya ta 132 yace wa amur ahlaka bis salati wa amur ahlaka bis salati wastabir alaiha la nas'aluka rizqa نحن نرزقك والعاقبة للتقوى وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى haka dai wannan ma yana tabbatar da ibada ba ta yiwa sai an hada da haƙuri ka yi ibadar ka yi haƙuri ka yi umarni ga iyalanka su yi ibadan ka yi haƙuri don dole wajen umarnin nasu ma sai ka yi haƙuri za ga wani yana ƙoƙarin ya kangare sallar tana gagararsa amma ba za ka samar ido ba ba za ka ce na yi na yi da wani ya yi sallah yaƙi ni na gaji ma ha to nan ma ka saba ma Allah babu gajiya Daidai ka tsaya ka'inda na yin dole ne sai an yi ibada. To mu dawo ga tafsiri In na fiftila fin laifi wannan, ari wa man kallon marofin, saman ciwon ɗanɗana, ya cini ƙaumiyar ta ƙorafin. In na fiftila fin wannan, har lallai ga sassaɓawan dare da yini. wa ma khalaqa Allahu fi samawati wal ardi da abubuwan da Allah ya halitta a sammai da ƙasa la ayatin akwai abubuwan lura ya yattaquna ga waɗanda suke da kiyayewa mutanen da kike kiyaye zaman su na duniya suna ganin abubuwan mamaki da yawa sabawan dare gini ya zo dare ya tafi halittun da ke sama da ƙasa mai hankali waɗannan halittu suna sa yi tunani Allah ka sa muna da wannan siffa ya ce me إن الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها والذين هم على آتنا غافلون إن الذين لا يرجون لقاءنا waɗanda ba su fatan haɗuwa da mu wa radu bil hayati duniya waɗanda suka yarda da rayuwar duniya wa annu biha waɗanda suka natsu da rayuwa ta duniya wallazina kuma an ayatina gafilun waɗanda suka rafkanu game da ayoyinmu أولئك مأواهم أولئك مأواهم النار بما كانوا يكسبون waɗannan su wuta ne in ji Allah Allah ka tsare mu mu yi lura da wannan ayar da kyau saboda ita ce ayar da take magana a kan matsayin gafala matsayin rafkanuwa wato mutum ya yi watsi da al'amari na lahira ya zama duniya ce kawai gabansa wannan ayar tana magana ne a kai mu lura da ita da kyau ta zama kai komai kake duniya ce gabanka babu lahira Allah ka tsare mu su ne mutumin da bai fatan haduwarsa da Allah shine wanda bai tunanin lahira wanda ya yarda da rayuwa ta duniya wanda ya nutsu da rayuwar duniya shine wanda tunanin lahira bai gabansa to shi sa Allah ya siffanta shi daga fada karshen ta dai Allah ya ce muku masa wuta wannan dalilin ya sa malamai suke kafa hujja da wannan aya akan cewa tana daga cikin ayoyi da suka yi tsananin bayani akan abin da ake kira alwara'u wanda ne tsantsani wato duk abin da kake ka rika sa lahira a gabanka ko mine ne duk sana'ar da kake duk aikin da kake zama lahira yana lissafinka idan baka sa lahira a lissafinka ba da wannan aya za ta hauka ɗari bisa ɗari juna la yarjuna liqa'ana me sa mutum baya tunanin lahira saboda bai fatan haɗon shi da Allah Ka na da yake na biyu me sa mutum bai damu da mutum bai damu da lahira ba saboda ya nutsu da duniya ko ba haka ba duk mutumin da ya nutsu da duniya kuwa dole ya watsi da al'amarin Allah watsi da al'amarin Allah kuwa shi ke sa mutum ya buɗe bakinsa halal da haram duk inda suka zo mara ba shi ne gafala wanda shi ke kawo eh, wato watsi da tsantsani akwai hadisin da aka ce aisha tana cewa innakum latagfuluna an afdalil ibada ku mutane kuna rafkanuwa game da ibadar da tafi daraja wanda ita ce tsantsani da tawali'u yana daga hadisin hadisin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi bayani game da matsala ta tsantsani hadisin da abu huraira sa'ad bin abi waqas huzaifatu bin al-yaman abdullahi bin abbas suka ruwaito abu huraira abdullahi bin abbas sa'ad bin abi waqas huzaifatu bin al-yaman da sun ruwaito hadisin nan annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce al'ilmu khairun min amali ilimi ya fi aiki alkhairi domin idan kai aiki babu ilimi ba ka da rabo a kai saboda haka darajar ilimi ya dara darajar aiki sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wa milaku zalikum wa milaku dinukum alwara'u abin da ya mallaki addinin ku gaba ɗaya shine tsantsani kaga an yi maganar abin da ya tsara ilimi don kana iya samun malami ya san dokoki amma bai aiki da su to abin da ya tsara da ilimi da aiki shine tsantsani a wata riwayar annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce fadlul ilmi ahabbu ilayya min fadlil ibadati manzo Allah ya ce falalar ilimi shi na fi so akan falalan aiki wa khairu dinukum alwarau mafi alkhairin addinin ku shine tsantsani ji manzon Allah to wannan shi shine mahallu shahid mafi alkhairin addinin ku shine tsantsani yana da kyau mu rike wannan sosai domin annabi sallallahu alaihi wasallam yana nufin cewa babu wanda addininsa ya fi daraja wanda ya zama yana da tsantsani hadisin yana sahihul jami'i sagir hadisi na 3,308 da kuma 4,214 haka na sahihul targib hadisi na 64 eh, hmm, saboda haka duk mutumin da ke tsantsani wannan yana da addini mafi daraja wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce kare damu da ilimi tsantsani yana sama da ilimi to me tsantsani shi shine taka tsantsan wato idan kana sana'a kullum tunaninka ta wacce gaba shaidan zai shigo ma saboda haka ba ma hanyar da shaidan zai shigo makan ba hanyar ma da ake gani zai iya biyowa to za ka toshe wannan shi ne tsantsani za ka samu iya akwai misalin da annabi sallallahu alaihi sallam ya bamu yana sahihul bukhari babu hadisin gari yana sahihu muslim babu istihbab islahil hakim bainal khasmain wato hadisin yana sahihul bukhari da kuma sahihu muslim annabi sallallahu alaihi wasallam ya ba da labarin wasu mutane magabata wato annabi sallallahu alaihi wasallam yakan ba mu labari a cikin hadisai da yawa waɗannan labarai da yake bayarwa saboda ya zama jagora gare mu mu rika ɗauka a matsayin misali na rayuwarmu akwai misalai da dama na labarai da annabi sallallahu alaihi wasallam ya bada wato annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce a zamanin da ishtara rajulun mai rajulin a lahu wato wani mutum ne ya sai da gonarsa ga wani mutum kamar kana da fili kana da fili sai ka sai da ma wani فوجد الرجل الذي اشترى الأقار في أقاره جرى فيها ذهب shi wannan mutumin da ya sayi fili da aka sai da fili ya taho zai yi aiki a filinsa ta yi gona zai ta yi gini zai yi yana tono sai ya bankaɗo tulu yana buɗe tulun sai ya gaba abin da ke cikin tulun nan sai zinari kaga ya riga ya sai fili ko? ya riga ya sai fili ya zo zai yi aiki a filinsa In ma noma in ma gini wallahu alam an dai ce fa waje da rajulun da zai al-aqara fi aqarihi jarra fi min zahabin tulun zinari ba fa zinari kwaya ɗaya ba tulu a cike da zinari me tunaninka mutum ya huta ko ina mutanen da ba haka suke ba faƙala lahul lazi shitara al'aƙara wato ya ɗauko tulun bai tsaya ba sai da ya ɗauki tulun nan ya taho har gidan mutumin da ya sayar masa da filin ido ya sallama ya fito ce ku zahaba ka mini ga zinarin ga karba inna mashtarai tumin kal'aru ba ni fili na saya gudun ka ban sai zinari ba walam abta minka zahaba ba mu sharaɗi akwai zinari a filin nan ba saboda ka iya filin shine nawa zinari kuma na kai. malam ku duba wanda lahira ce gabansa ba duniya ba kaga wannan yana fasara maka ayan nan shi tunaninsa kullum a sana'ar shi ya zan haɗu da Allah ba duniya ba amma kaga wanda ya yarda da duniya ba ai wannan tulun ba ma mai jin labari ina ga zai canza wurin ajiya maza zai dauke daga gurin don karma mai tudun ya tuna cewa ya ɓoye wani abu ya zo nema wa qala allazi lahu al shi kuma mai fili fa Ya ce ni ba zan karba ba <laughs> innama bi al Arba. ni ai da muka yi ciniki na sayar maka fili ne wa mafi hada abin da ke cikin fili ni ba maka wani sharadi ba fili ka saya na sai dama kuma duk abin da ke cikin fili ya shiga fili don me za ka kawo min ni ba ba gwanin ba zan karba ba a sai ka karba ni ba zan karba ba ka faji to a cikin su waye kenan gwani fata haka ba ila rajulin to da ka sai al'amari ya zama dole sai an nemi mai hukunci a hadisin da yanda isnadi ya zo mafi inganci annabi sallallahu alaihi wasallam bai faɗi mutumin da ya musu hukunci ba amma akwai wasu riwayoyi na hadisin waɗanda suka nuna cewa annabi dawud alaihi salam wato zamanin annabi dawud ne da haka sai suka ce to tun da yanzu rigima ta kaure ya kamata mu nemi wani malami wani masani wanda zai mana hukunci ya raba gardama to Allah ya nufa annabi Dawud zamanin sa ne fa qala haka ma ilai lokacin da suka je gaban shi annabi Dawud alaihi salam sai yayi musu tambaya alakuma waladun shin kuna da yaya qala ahaduhuma li gulamun ɗaya daga cikin su yace ina da yaro namiji wa qala al-akharu li jariyatun ɗayan kuma yace ni ina da ya mace qala sai shi annabi dawud alaihi salam yace ankihul gulama jariyata ni shawarar da nake baku ita wannan budurwa a hada ta aure da wannan saurayi ya'yan kudin nan ya kamata su yi aure wa an anfiqu ala anfusihima himamin wa sadaka wannan tulun zinari ku yi musu ɗawainiyar auren ya zama sadaki za a cire wannan shine abin da nake gani ya dace da ku to in ka lura da wannan labari da manzon Allah ya bada hadisin yana sahih bukhari yana sahih muslim hadisi ne muttafaqun alai tsakanin mai sayar da kaya da mai saya tsakanin mai sayar da kaya da mai saya ya zamanto kowannensu halal ne gabansa baya buƙatar haram kuma haram ɗin ba ma ita ba abin da ya kama da haram ma bai so domin wannan kuɗi ba haram ba ne sai dai akwai kamanni da haram shine shubuha ba haram ba ne ka sai fili ka samu zinari a ciki ina haram haka ne ko kaga kai tsaye ba haram ba ne in ka tashi ka ci ba a cewa yi laifi duk kotun da aka yi ka za a ce ni na sai fili na samu kuɗi a cikin filin kaga kai tsaye ba haram ba ne amma akwai kamanni da haram kamanni da haram yadda tunaninsa shi ne yi lokacin da na je gurin wani, ni fili na ce ba ne kuma ya sayar min da fili ne to yanzu in na samu zinare a filinsa na ci wannan zinare ban ci halal ba kaga ya fara samun shubuha ko shubuha kenan ya fara samun rikita rikita a zuciyarsa asali ni ban sai zinari ba fili na saya idan ko zan taras da zinari a filin nan in kama in ci to lalle hakika akwai alamar ko dai ba haram bane na ta san macin haram so kaga wato abin da ke gwada maka baya ga cewar ba su ma son haram abin da ma yake kama da haram ma ba su son shi saboda haka yasa kowane ɗaya daga cikinsu yana tura dukiyar bai son a jingina shi da ita <laughs> kowane shi wanda ya samu dukiyar bai son ta wanda aka je aka ce karbi abin ka ya ce nima ba ni so me yasa ne alwara'u tsantsani hattara a sana'anka karka yadda ka ba mu shaidan kafa ba ma haram ba abin da yayi kama da haram kar ya zo gare ka me yasa saboda abin da Allah ya faɗa cikin ayoyin nan innal ladzina la yarjuna liqa'ana kaga ba a ce musulmi ko kafirai ba haka ne warabu bil hayati duniya wa tuma'annu biha na hum an ayatina gafil ka dau siffofin ayan nan ka gani ka auna da kanka ka ɗauka da kyau la yarjuna liqa'ana rabu bil hayatid dunya itma'annu biha hum an ayatina gafil haji guda hudu ne Allah ka mana garkuwa to ba iya magana ba kenan sai Allah ya ware makomarsu da aya guda ula'ika ma'awa homun nar kaga wannan aya guda aka ware don a gaya ma makomar wanda ya hada siffofin nan me yasa bima kanu yaksibuna ba aqida su ba sana'ar su aikin kun gani. saboda aikinsu saboda sana'arsu su haramci saboda haka makomar su wuta ne inda maganar aqida ne da za a ce bima kanu yi. Abin da annabi dawud alaihi salam yi a gurin ba hukunci ba ne ya yi sulhu ne domin akwai bambanci tsakanin hukunci da sulhu hukunci shine mutum biyu sun zo rigima gabanka ka faɗi mai gaskiya sai a ce ka yi hukunci ko da ran wancan zai ɓaci amma sulhu fa a kawo rigima gabanka ka yi ƙoƙarin datsa dama kowane a tashi a rabu lafiya so mu bambanta tsakanin sulhu da hukunci abinda annabi dawud ya aikata a nan ba hukunci ba ne me ya ya yi sulhu ne tsakaninsu amma su sun tafi gurinsa ne don ya yi hukunci ta haka ma alai sun kai hukunci gare shi to nan ne inda wannan abu ya gwara kan masana kamar misali al-imam al a cikin tarhu tasrib fi sharhi taqrib ibn hajar ma ya kawo maganar al-imam al cikin fathul bari a mujallar na shida shafin 519 annahu lam yasdur minhu hukmun ala ahadin minhuma babu wani hukunci da alimamu da annabi dawud wato alimamu kurtubi ya ce babu wani hukunci da annabi dawud ya yi ma daga cikinsu wa inna ma aslaha kuma kai dai kawai ya yi sulhu ne tsakaninsu lima har lahu na hukuman malin mazkuri hukuman malin ba'i me yasa annabi dawud bai yi hukunci ba sai ya yi sulhu me yasa Ba a cewar alimamu kurtubi shi annabi dawud ya fahimta wannan hukuncin wannan dukiyar hukuncin ta hukuncin tsuntuwa ne tana hukuncin dukiyar tsuntuwa fara'a annahuma bi zalika min ba saboda haka sai annabi Dawud ya ga cewa mutane biyun nan su suka fi cancantan su ci wannan dukiya na tsuntuwa fiye da kowa ba bahara lahu min wara'ihima wa husni halihima saboda kyawun halinsu da ya gani da kyawun da alamar tsantsaninsu وارتجى من طيب تسلي wa وصلاح ذريتهما saboda haka halayensu ya nuna masa cewar inda za a haɗa gida biyun nan a yi aure to za a samar da wata zuriya mai albarka ashe kun ga kyan hali yakan bi zuriya a dalilin tsoron allah da kai ‘ya'yanka suna samun tsira a nan duniya kuma zuwa lahira a dalilin tsoron Allah guda ɗaya da kai a sana'a ka kuru sai Allah ya albarka ma zuriyarka wanda a dalilin haka za a samu tsirar duniya gaba ɗayanta to wannan shine abin da annabi Dawud yake karantar da mu ta wajen haɗawa da tsakanin su amma ta sashin hukunci fa tunda dai wannan abin ya auku ne zamanin da a yanzu a hukunci na zamanin shari'a ta annabi sallallahu alaihi wasallam me ya kamata asali idan ka sai fili duk malaman suna sun yarda cewa abin da ke kan filin har sama duk naka ne duk wanda ya sai fili abin da ke kan filin yana ciki amma idan ka sai fili abin da ke kasan filin ba naka ne ko aina wanda ya saya ne ko kuwa naka ne wannan ne aka samu sabani mm, amma dai saman filin in ka sai fili saman filin komi ke saman filin naka ne amma idan ka sai fili abin da ke kasan filin naka ne wannan ne inda aka sabani a kai al-imam al-qurtubi yayi magana cikin tafsirin sa mujallal na 16 shafin 75 game da wato sabanin malamai da aka samu akan wannan hukunci din fahimta ta farko malamai suna cewa idan ka sai fili to kasar filin ba ta bace me hujja labarin nan da mazan Allah ya bada domin mutumin ya samu tulu a cikin gona cikin fili ya ɗauka ya ce ba nashi ba ne su ya nuna cewa ashe idan ka sai fili abin da ya bayyana cikin filin nan ba naka ba ne wato saman fili naka ne amma kasan filin ba naka ba ne amma fahimta ta biyu wanda ita ce fahimta mafi inganci duk mutumin da ya sai fili ya sai abin da ke cikinta wannan shine fahimtar da ya fi inganci idan ka sai fili duk abin da ke filin sama da ƙasa naka ne sama da ƙasan wannan fili naka ne wato ko da za a tona wannan fili a samu wasu duwatsu masu daraja ko a samu eh, fetur ko wani abu haka misali ko a samu dukiya da aka binne wannan dukiyar taka ce wannan ita ce fahimtar da galibin malaman suna suke tafiya a kai saboda haka shi wancan da ya sai fili asali filinsa ne tunda ya samu tulun zinari nashi ne wannan ne fahimta mafi inganci illa dai kawai mazan Allah ya ba mu labari game da mutanen da mun san kuma aka samu bambanci tsakanin shari'ar da da ta yanzu na biyu ba wai hukuncin ne mazan Allah yake karantar da mu a kai bala yana mana ishara ne da irin tasirin tsantsani ga magabata magabata sun yi ƙoƙarin tsare tsare wato addininsu suna da tsantsani wajen kulawa in ka duba littafin al-mughni na ibnu qudama mujallal na shida shafi na 145 ibnu qudama ya bada yayi bayani akan wannan mas'ala din yana cewa fa in kana fil ardi ma'adinu jamida wato idan ya kasance ka sai fili sai aka samu ma'adinai mutum ya sai fili aka samu ma'adinai a cikin filin dakhalat fil bai'i wata waɗannan ma'adinai sun shiga cikin wannan ciniki din wa mulikat bi milkil ardi lati hiya fiha idan dai har ka mallaki fili to ka mallaki abin da ke cikin filin annaha min ajza'iha saboda abin da ka samu a cikin filin yana daga ainihin yankin filin da ka saya fahiya ka turabiha wa ajariha to amma nan akwai ka'ida guda idan gadon filin kai fa to idan mutum gadon fili ya yi aka sami wani abu a cikin filin to a nan dole zai fitar da wannan abu dalili kuwa akwai labarin da ya zo cikin littafin abu ubai alƙasun bin sallam wanda ake kira kitabul amwal yana shafi na 338 akwai daga cikin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam akwai wanda ake kiransa bilal bin harisi bilal bin al-harisi waɗanda suke da suna bilal a cikin sahabban annabi sallallahu alaihi wa sallam mutum goma sha biyu ne masu suna bilal mutum goma sha biyu ne ba mutum ɗaya ba ne in ka duba al-isaba fi tamiri sahaba na ibn hajar a mujallar na farko shafi na 245 shi wannan sahabi bilal bin al-haris ba wancan bilal al-mu'azzin ba zuriyarsa zuriyar wannan sahabin bilal bin al-haris wato jikokinsa sai suka sai da fili ga umar bin abdulaziz a garin madina umar bin abdulaziz yana daga cikin jikokinsa yana umar bin al khattab allah ya kara musu yarda an haife shi bayan rasuwar manzo da shekara hamsin wato sai da manzon Allah ya rasu da shekara hamsin sannan aka haifi umar bin abdulaziz yana cikin jikokin na umar to amma idan ana misali da shugabanni da aka yi a tarihin musulunci na kwarai akan sanya shi ana sanya shi kwarai saboda ya kamanta adalci a zamanin mulkinsa baya ga kula kulafa'ur rashidin babu wanda ya kamanta riko da shugabanci irin na manzon Allah kamar Umar bin Abdulaziz to ya taɓa yin gwamna a madina ya zauna madina nan kafin ya zama shugaba ɗin kansa to ya zama dai akwai jikokin wancan sahabi bilal bin haris da suka sayar masa da filinsu su harafi fiha ma'adin umar bin abdulaziz ya fara aiki a fili sai ga ma'adinai sun fito sai ga ma'adinai wato aka samu wasu duwatsu masu daraja ba dukiya da aka binne ba idan aka ce an tsinci tulu kaga wannan dukiya ce aka binne amma idan aka ce an samu ma'adinai kamar a samu zinari ko azurfa wani dutse mai tsada dai wanda Allah ke fito da shi daga karkashin kasa shi umar ya taho zai aiki sai ga wannan ma'adinai an samu to labari sai ya yadu saboda ga waɗanda suka sai da fili suka ji labarin ai maza suka zo wajen umar bin abdulaziz inna ma bi'inal arda walam nabi'il ma'adina kai sallama umar ya fito shine shugaba lokacin to ranka ya daɗe mu dai fili muka sayar ba mu sai da ma'adinai ba ya ce yi eh, ƙware kuwa me ya faru mun ji an ce an tono ma'adinai mu fili muka sayar ba mu sai da ma'adinai ba ko da ka sai a ba mu ma'adinan mu umar ya ce za a kulla wannan ciniki a ce kuma yanzu an zo an warware shi haka suka ce eh abin da ya sa wannan fili da kaga mun sai da shi filin kakanmu ne bilal bin al-haris shi kuwa sahabin manzon Allah ne wannan filin da kake gani manzon Allah ya rubuta takarda ya ce ya bashi ga kuma takardar suna rike da wannan takarda wa atau umar bin abdulaziz bil kitab allazi fihi qati'atun nabi li abihim saboda haka ga takardan da manzon Allah ya rubuta wannan kaso ne na kakansu bilal bin al-haris umar sai ya ce muka takardar ya karba shi kuma su kaga su tunaninsu ma'adinai da ya fito ko a shi kuma umar damuwarsa wannan takarda sai shafa takardar yake fuska yana sumbata ya kofa haka su suna neman dukiya shi kuma albarkan wannan takarda domin babu shakka manzon Allah yana da albarka idan aka ce ya rubuta takarda wannan takarda in ka rike ta kana iya samun tasirin wannan albarka umar yana ta sumbatar wannan takarda yana ya ce ma'adinai ne damuwa ku eh ku tafi da filin da ma'adinan duk an bar muku. Eh, duk da filin da ma'adinan an bar muku. wannan dalilin ya sa malamai suke cewa idan gadon fili ka yi sai aka tono ma'adinai a ciki to mai asalin filin idan yana da hujja yana da damar ya taho kuma ya korafi za a saurare shi amma in saya ka yi ka sayar ma wani ba ka da korafin cewa wannan fili abinda aka samu naka ne wato idan ciki ne ya baka to baka da haƙƙin abinda aka tono a wannan fili. amma idan gado ne ya baka kana da damar korafi komi dewa wannan matsala ce da take da bayani sosai a littafin fikihu ba sai dai a nan abinda za mu lura shi ne mu rika kiyayewa game da hanyoyin da shaidan ke zuwa gare mu kowa ta sana'a shi kowa ibn al-usaymin ya ce ma kana fil ardi munfasilan anha idan ka sayi fili sai ka samu wani abin da ba shi da alaka da filin la ya da fil aqd bai shiga ciniki ba kalkanzil madfu kamar ka samu wata taska da aka binne tunda asali binne ta aka yi kaga ba naka bane amma inda ma'adinai aka samu fa naka ne kana da damar kai korafi akai wa ma ashbaha zalika saboda ka idan mutum yana sayan kaya fa da ka sayi gwanjo sai ka samu kudi a ciki naira dubu ɗari kudin waye eh, ina ga za mu iya ba da amsa ko ka sai gwanjo ne sai ka samu kudi a ciki naka ne abinda ibn usaimin ya ce ba naka ba ne saboda cewa ya yi abinda ka samu ba shi da alaka da abinda ka saya amma misali da za ka sai gwanjo riga kenan ko wando sai ka samu hankici a ciki naka ne saboda hankici yana da alaka da abin da ka saya amma in ka samu kuɗi a ciki fa kuɗi ba shi da alaka da abin da ka saya Allah ya samu gane to babban abin da ke mana misali shine su magabata sun yi ta hattara game da maganganun Allah sun yi ta hattara game da maganganu Allah shi yasa suka gama rayuwar nan lafiya dole ne mu bi sawunsu inda muna so mu taras da Allah mu samu kyakkyawar rabo domin duk ƙaryar da za a yi iyakar ta duniya shi ko Allah idan an mutu babu ƙarya Allah ka kyauta ƙarshen mu akwai tarihin Kahmas bin Hassan. Alimamu Kahmas bin al Zahabi ya kawo tarihinsa cikin siyaru a alamin nubala yana mujallar na shida shafin ɗari uku da goma sha bakwai sakafa min dinarun wato ya fita daga gida ne sai kudin shi ya faɗi ya shiga gida kudi ya faɗi sai ya fito nema yana fitowa kuwa sai ga kudin ya sunkuya zai ɗauka sai ce kai anya ta yi ba na ba ne wannan mai yiwuwa kamanni ne mai yiwuwa na wani ne ya faɗi yanzu haka shi ma zai biyo sawu sai ya daga hannunsa ya kura sai ya koma gida me yasa saboda tunanin shubuha shubuha ba haram bane kai gashin zahiri kamar naka ne amma ai ba baka da hujjan naka ne <laughs> to hadisin da ke mana bayani shine hadisin annu'man bin bashir wanda kowa ya san shi cikin ikon Allah wannan hadisin wato annabi sallallahu alaihi wasallam hadisin na annabi sallallahu alaihi wasallam ya shahara shine hadisin annuman bin bashir wanda yana cikin arba'una hadis lokacin da numan bin bashir zai karanta da wannan hadisi sai da ya nuna yatsunsa ya ce ya yi haka ya ce ya kunnuwa na sun ji manzo don ya kawar ma masu sauraren shi shakkan cewa abin da zai faɗa gaskiya ne sai da ya nuna kunnuwansa mazan Allah ya ce innal halala bayyano wa innal harama bayyano wa bayyana kuma hatu wannan wata riwaya ke ka ɗauke umurun da la ya alamu hunna kasirun minan nasi wato halal a bayyana take haram ma a bayyana take to amma tsakanin halal da haram akwai rikita rikita shi ne abinda manzon Allah ke faɗa shi ake kira al-mushtabihat akwai rikita rikita abinda ke kama da halal kuma yana kama da haram me ya kamata da kai wanda manzon Allah ya ce la alamun wa kaseerun minan nas wanda mutane da yawa ba su iya sanin hukuncin abin abinda ya kamata shi ne ka guje shi ka guje abinda ke tsakanin halal da haram ka guje shi shi ya sa manzon Allah ya ce buhati. istabra'a lidinihi wa irdihi wa man waqa'a fi shubuhati waqa'a fil haram idan kana gudun shubha to annabi sallallahu alaihi wasallam yace zaka tsira da addininka da kuma mutuncinka amma mutumin da ke auka ma bai damu ba duk abin da ke kama da haram zai zai raruma ya to haram din ma in ta zo ina zamu abin nan bare ko mai kama da ita kaga shi haram din ma ba barin ta zai ba bare mai kama da haram to duk mutumin da bai kiyaye shubuha to zai auka ma haram Allah ka tsare mu to mu ci gaba da tafsiri innal ladina amanu wa amilu salihati yahdihim rabbuhum bi imanihim تجري من تحتهم لنار في جنات النعيم innal ladzina amanu wa amilus salihati Waɗanda suka yi imani kuma suka yi ayyuka na kwarai yahdihim rabbuhum bi imanihim Allah yana shiryar da su ne wato ta dalilin imaninsu kun ga kamar imaninka shine jagoranka shine abin da ayan nake karantar da mu shi yasa tsantsani yake zama tilas a kanmu gwargwadon imaninka gwargwadon shiryar da kake samu daga Allah sosai wannan shine abin da ya dace da ayoyi da dama na alkur'ani in ka duba littafin ibn al-qayyim al-fawaid yayi magana akan wannan matsala matsala ta hidayatullahi eh, bi imanil mu'minin فهداهم أولا للإيمان Amanu, hadahum lil iman hidayatan ba'da hidaya wato shiriyar tana zuwa ne bayan shari'a ka yi imani da Allah ka yi aikin kware sai a dubi aikin naka meye kwalitinsa me kwalitin aikinka me darajar aikin me sana'arka ina kimarta ba sallarka kurin ba mu'amalarka eh mu'amalarka shi za aka ce wa amilu salihati za a dubi imaninka a dubi aikinka idan an dubi aikin sai a dubi kwalitin aikin sai Allah ya ce ku ƙara mar imani gwargwadon kwalitin aikin nan ya hadihim rabbuhum bi imanihim don haka yasa duk sa'ilin da kai wani abu mai kyau to kana samun bonus daga Allah tabbas duk abin da kai wani mai kyau to ba zai tafi banza ba dalilin wannan aiki Allah zai ce a ƙara maka imani sai a ƙara maka imani saboda haka ya zo cikin alkur'ani a wurare da yawa Allah yana ƙara wa mutane imani akan imaninsu aƙida ce ta al'usunna. ya sunna him rabbuhun bi imanihim Allah zai shiryar da su zai ci gaba da shiryar da su gwargwadon imaninsu su wallahi kullum mu rika zage kaimi wajen kokarin mun yi abin kirki dalilin wannan abin kirki zai sa Allah ya ƙara mana imani har dai mu samu tsira ranar kiyama Allah ka sa tajri min tahtihimul anhar fi jannatin na'im wato koramu suna gudana karkashin a cikin gidajen aljanna mai cike da ni'ima آية تقبل دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين da'awahum fiha subhanaka allahumma kaga har Allah ya gaya mana makomar ita ce aljanna har ma gashi sun shiga aljanna amma me ke kai ka aljanna imaninka da tsayuwa akan gaskiya akan sana'arka mu'amalarka ibadarka ka tabbata ko da yaushe kana kamanta gaskiya saboda bai yiwa a ce kayi daidai amma a kamanta Allah ka samu iya idan aka sa su a cikin aljanna da'awahum fiha subhanaka allahumma kiran da suke ma juna a gidan aljanna shine subhanakallahumma wato kiran su ma zikiri ne yaftatihuna kalamahum bitasbih yan aljanna duk magana da za su fara suna farawa ne da zikirin Allah wa tahiyyatuhum fiha salam gaisuwar da suke ma juna sallama ce wa akhiru da'awahum anilhamdulillahi hamdulillahi rabbil alamin sannan magana su ta ƙarshe ita ce godiya ga Allah kaga farkon magana su zikiri tsakiyar maganarsu su babu kalma ta batanci salama shine Allah ya ce illa qilan salaman salama hmm. babu magana ta batanci ba maganar banza a gidan aljanna shi yasa Allah ya ce tahiyyatuhum fiha salam karshen maganarsu su fa godiya ga Allah saboda kai sa gidan aljanna ba za ka taɓa yin abin da zai a ran Allah ba ba za ka taɓa yi ba ba ka taɓa yin abin da zai fusatar da Allah babu shi Allah ya riga ya tsare rayuwar 'yan aljanna Magana su gaba ɗaya ba saɓon Allah akwai hadisin jabir yana sahihu muslim kitabul janna babun fi sifatil jannati wa ahliha hadisi na 2835 jabir Allah ya ƙara masa yarda ya ce sami sami'itun nabiya sallallahu alaihi wasallam ya ƙul na ji annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa inna ahlal jannati ya kuluna fiha wa yashrabun yan aljanna suna ci suna sha a cikin aljanna wala yadkhuluna wala yaquluna wala yatagawwatuna wala yamtakhithuna amma kuma ba fitsari ba tofar da yawo ba bayan gida ba tofar da kaki ko majina babu amma ku suna ci suna sha don haka sai sahabbai suka ce fama balu to amito ina labarin abincin kuma ya rasulullah ai ta tura abinci ai dole ya samu hanyar fita ko sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce jusha'un wa rashkun ai abincin yana fita ne a matsayin gyatsa da an yi an gama ya fita duk abin da ya saura kuma ni'ima ce a jikin bawa baya ma bukatar fita wanda kuma jiki bai bukata fa yana fita rashin ka rashin miski yana fita a siffan zufa kuma zufan da zai fito ma zufan kamshi yake shi kansa zufan ba azaba ba ce sai manzon Allah ya ce yulhamuna tasbiha wa tahmida kama tulhamuna nafasa Allah yana musu baiwar zikiri ya aljanna Allah yana musu baiwa na tasbihi da hamdala annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce kamar yadda aka yi muku aka wato aka yi muku baiwa ta numfashi ka gani numfashi ba za ka iya hana kanka ba to haka zikirin Allah yake ga 'yan aljanna hadisin yana sahihul bukhari illa dai bambancin riwaya ta al'imamu muslim da kuma al'imamu bukhari da hadisin ya zo a kitabu badi'il khalqi babu ma a fi sifatil janna duk dai hadis uh, shi kuma hadisin abu huraira riwaya ta al'imamu muslim hadisin jabir hadisin abu huraira annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce yulhamuna tasbiha wa takbira kama yusabbihuna Allah bukratan wa ashiya yan aljanna suna zikirin Allah safe da yamma safe da yamma a hadisin Jabir kuma zikiri gaba ɗayansa wato halitta ce ta yan aljanna so anan sai malamai suka yi magana a kai misali in ka dubi fathul bari mujallar na shida shafin uku da da shida al'imamun kurtubi ya ce haza tasbihu laisa an taklifin wa ilzamin wannan zikirin da kaji an ce 'yan aljanna suna yi babu wanda ya tilasta musu ba kamar duniya ba ne zikiri na duniya tilas ne musulmi ya to jabir a hadisinsa dai ba mushkila domin annabi sallallahu alaihi wasallam ya riga ya faɗa shi zikirin an mai da shi halitta ne ta 'yan aljanna kamar yadda numfashi yake halitta gare mu don haka ba ma ba ka buƙatar wai sai ka yi yunƙuri ka yi shino iba halittar ka ce zikiri halittar ɗan aljanna ce zikiri halitta ce ta ɗan aljanna gaba ɗaya saboda haka bai buƙatar ya samu lada a kanta bai buƙata halittarsa ce Shi ne ibn hajar ya ce wa wajhu tashbihi anna na al-insan la kulfata alayhi fihi ta inda aka kamanta yan aljanna da mu mutanen duniya mu a duniya numfashi halitta ce gare mu yan aljanna kuma zikiri halitta ce gare su kaga an kamanta ta ina ne kamannin yake kamannin yana kasancewa ne ta inda babu wahala wajen yadda kake numfashi to haka nan dan aljanna bai samun wahala wajen zikirin Allah ya annahu la budda lahu minhu saboda dole ne yayi zikirin kawai tilas ne faja'ala tanaffusahum tasbiha saboda haka numfashin su ya zama zikirin Allah kuma dalilin da yasa numfashin su ya zama zikirin Allah saboda zukatansu cike suke da haske na sanin Allah zukatan 'yan aljanna suna cike da sanin da haske na sanin Allah suna cike da soyayyar Allah bari ma sun ga zatin Allah tabaraka wa ta'ala to duk mutumin da ya zama zuciyarsa tana cike da hasken Allah da zatin Allah tabaraka wa ta'ala haske na sanin Allah da kuma wato so na Allah haske na eh, eh, soyayya ta Allah madaukaki to za a samu yana zikirin Allah babu fashi wannan bayanin al-Imam ne wanda Ibn Hajar ya kawo cikin Fathul Bari Ibn Taymiyyah cikin Majmu'u Fatawa a mujallar na hudu shafin ɗari uku da talatin, shi ma ya faɗa yake cewa wannan zikiri babu lada a kai duk zikirin da kaji an ce 'yan aljanna suna yi babu wata lada da za a ba su ba lada saboda laisa min amali taklif allazi yutlabu lahu sawabun munfasil dama can bai shafi ainihin aiki na ibada wanda za a baka lada a kai ba bai shafa ba bal nafsu hadha al-amal huwa min an-na'im allazi tatan'amu bihi al-anfus wannan zikirin ma da 'yan aljanna suke ba matsayin ibada kawai ba ne matsayin ni'imar Allah ce shi kansa zikirin ni'ima ce ta Allah ga 'yan aljanna saboda suna jin daɗi idan suna yi idan suna zikirin sai su rika jin daɗi annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa yake cewa iza mata ibnu adam in qata'a amaluhu illa min salasi idan dan adam ya riga ya mutu aikinsa ya kare da haka kaga kenan duk wani aiki da ka ji an ce mutum ya yi bayan ya mutu inda aikin bayan ya mutu ne babu lada a kai amma idan ya baro aikin ne ya zama ana cin moriyar wannan aikin to zai samu lada da haka yasa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce akwai sadakatun jariya ya riga ya bada wata sadaka sadakan tana ta haifar da amfani amfaninta yana ta gudana kamar misali ya gina masallaci ana ta sallah su kaga ladan gina masallaci na ta gudana sadakatun jariya ko makaranta ko ya gina wata gada mutane na tabi ko ya dasa wata bishiya ana ta cin 'ya'yan itatuwanta ko ya tona wata rijiya ana ɗiban ruwanta to matukar ana amfana da abin da ya yi yana samun lada a makwancinsa a waladun salihun ya da'u da da kuma yaron kwarai da mutum ya bari yana masa addu'a ko ya zama ka karantar da wani ilimi ana ta aiki da shi amma dai kai kai wani aiki ka samu lada ya kare in ji annabi sallallahu alaihi wasallam in dai mutum ya riga ya rasu iza mata ibnu adam in qata'a amaluhu hadisin yana sahihu muslim hadisi na 631 saboda haka sai ya ce akwai mutanen da allah maɗaukaki ya musu taimako ya sauwake musu suna iya yin sallah a kwanciyar kabarinsu akwai mutumin da yake da sallah a kabarinsa wanda hadisi ya inganta daga manzon allah ya ba mu labari ya ga annabi musa shi ma yana yi manzon allah ya ce ya ga annabi musa alaihi salam yana sallah a makwancinsa ba shakka akwai waɗanda Allah ke ba su dama su yi ta sallah a cikin kabarinsu Allah ka ba mu damar ka hatta bayan mutuwa to wannan sallah da za ka yi ta yi a kabari kana tamani akwai lada ha babu lada za ka yi ne saboda me saboda shi kansa ni imani. ai inda bugu kake sha ba za ka yi sallan ba ko tunda har kaga kana sallah a cikin kabarin ai ka tsira ne kuma ba maganar wai a rubuta maka lada ba ne a babu to sannan akwai waɗanda kuma suke yin zikiri a kabari ɗin akwai waɗanda suke zikirin Allah akwai waɗanda suke karanta alkur'ani har ma a cikin aljanna ana karanta alkur'ani ne don akwai hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam yatana'amuna bi qira'ati alqur'an wa yuqalu liqari'in iqra warattil za a gaya wa mahaddaci karanta duk inda ka karanta ana kara ma matsayi kama kunta turattilu fi duniya fa inna manzilaka inda akhiri ayatin taqra'uha masaukinka yana daidai ayar ƙarshe da ka tsaya iya ƙarshen haddanka nan ne masaukinka wannan ya nuna maka cikin aljanna ana karatun alkur'ani ko amma wannan karatun akwai lada babu lada me yasa saboda wancan hadisi iza mata ibnu adam in qata'a amalu inda dan adam ya mutu to aikinsa ya kare duk wani abu da kaga ka samu lada akai to sadakatun jariya ilmun yuntafa'u bihi ko waladun salihun yad'u lahu illa iyaka inna kuma babu shakka haka ne to amma mutane suna samun ni'ima ta wajen ibadar bautar Allah din hatta a bayan musuwar tasu ni'ima ce sosai kamar yadda ibn taymiya yake faɗa cikin majmu'u fatawa mujallar na hudu shafin 330 ya ce ɗan aljanna ya fi jin daɗi ya yi zikirin allah ya fi jin daɗi ya yi tilawar alƙur'ani a kan abincin aljanna da abin shan aljanna da kuma jima'in aljanna wato ibada a cikin aljanna ta fi daɗi ta fi daɗi a kan ma ni'imar da Allah ya sanya wato a cikin aljanna to amma kaga idan a duniya ne fa idan a duniya ne abinci in ka ci yadda suna ta nuna kana da lada saboda ta yadda maka samu abincin da yadda ka ci duk dai ana la'akari da shi sai a baka lada hakanan abin sha hakanan aurenka shi ma lada ne hatta jima'i da kake da iyalinka a duniya lada ne idan aka samu anniyatu salihah to amma a lahira wannan baya cikin lissafi to wannan yake nuna cewa shi Allah subhanahu wata'ala <clears throat> ba za a bar gode masa ba kamar yadda ake cewa wala alhamdu fil ula wa fil akhirah yadda Allah yake samun godiya a nan duniya haka Allah zai samu godiya a lahira wato karka ɗauka bautan Allah tana karewa daga duniya la ta aljanna ana samun bautan Allah subhanahu wa ta'ala Allah maɗaukake sa albarka cikin abin da muka faɗa Allah ya gafarta mana kuskure اللهم صل على محمد وعلى آل محمد آمين. كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد آمين. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد آمين. كما باركت على إبراهيم آمين. وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم أقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك آمين ومن طاعتك ما تبلغنا بها جنتك آمين ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا آمين اللهم متئنا بأسمائنا آمين وأبصارنا وقواتنا ما أحييتنا آمين واجعله الوارث منا آمين واجعل سعرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا آمين ولا تجعل مصيبتنا في ديننا آمين ولا تجعل الدنيا أكبر همنا آمين ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت